الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم 'yan uwa masu albarka سؤال بركة السلام wa ورحمة wa وبركاته allah ta'ala cikin hikimarsa ya kawo mu wannan wata mai albarka wata Ramadan kuma ya ba mu ikon kasantuwa cikin lafiya gamu a wannan masallaci na albarkawa mai albarka domin ci gaba da abin da muka saba na tafsir ɗan uwa muna mana munna da zuwa ramadan muna mana fatan alkhairi abubuwa da allah ya ƙunsa na alkhairai allah ya hada mu da shi cikin wannan wata iyayenmu malamanmu da sauran 'yan uwanmu da Allah ya anshi rayuwarsu Allah ya gafata masu musamman shigowa na masallacin nan sai da jikina ya yi sanyi wallaki domin muna da furanni da sukan kewaye masallacin nan duk su sai ɗaya ya rage mana turaki Allah ya ƙara masa lafiya wannan ga mai tunani da hangen nesa darasi ne babba a gare mu duka duk da tijan da suke zama adam majalisun nan sun zan babu sai ɗaya ya rage mana Allah ya gafata musu gaba ɗaya bawan Allah nan da ya rage mana da mu Allah ya kare mu da lafiya a takaice kwarai za mu tashi suratul furqan wannan sura ce mai daraja wanda za ta mana bayani akan tauhidi na uluhiyya da tauhidi na risala da gwagwarmayan makiya yanda suke ƙoƙarin su don kwace hasken Allah wa ya aballahu illa ayyukin manura amma Allah ya ƙi sai ya cika haskensa ba tare da wani tsawaitawa ba malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفرقان مكية وآية سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الخير الله يا يويتا kuma ya tsankaka barin dukkan aibi ko na ƙasa kuma shi ke ba da baiwa fiye da yadda bawa yake tsammani kalman tabarak zani ta tafa'al malamai suna cewa kalma ce ta yabo da tsankakewa da ɗaukaka mahalici subhanahu wa ta'ala idan ba Allah ba shi kadai tabaraka wa ta'ala babu wanda ake masa kirari da kalman tabaraka diyaban mai yabo duk girman mai girma da mulkin mai mulki da bunƙasa da isa ba wanda ake masa yabo da kalman tabaraka sai Allah jalla jalaluhu don ka san girma da azaman wannan kalma tabaraka tana zuwa a lafazi ko a siga ta fi'ili madi ba ka samun mudari'i a cikinta a fi'ili mai ci kenan kuma ba ka samun fi'ilin umarni a cikinta irin waɗannan kalmomi kakan same su jefi-jefi a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah kawai ake yabo da shi don Allah ya nuna gagarau ne shi kaman subhanak sai dai ka ji an ce subhanak Allahumma duk yanda ake girmama wani ko ake kambama wani ko ake so a ɗaga wani ba za ka ji ana ba shi kalman subhanaka ba wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna isa da bunƙasa da tsara matsayinsa da ba wanda ya isa ya isa gare shi tabarak alkur'ani ya ambace shi wurare daban-daban har guda tara a wannan sura kawai akwai wurare uku da aka ambata kamar yadda za mu zo ga biyun ga ɗayan muna kansa amma an buɗe surori biyu da shi suratul furqan da suratul mulk lari biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir سينا تبارك الذي نزل الفرقان على liyakuna ليكون na nazira. wannan kalma kalma ce mai daraja kalma ce mai mahimmanci kalma ce wanda ba a jingina ta ga wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba allazi nazzala zalal furqana Allah shine wanda ya sassaukar da alkur'ani na daga cikin sunan alkur'ani alfurqan alfurqan nazala yana nuna maimai da yawaitawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani kacokan daga lauhil mahfuz ila sama'i duniya jumlatan wahida daga nan aka ci gaba da saukar da shi kaɗan-kaɗan cikin shekaru ashirin da uku kamar yadda muka sani na rayuwar annabci ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana saukar da shi gwargwadon bukata wanda bai makatirai daɗi ba suka ce me yasa ba za a saukar da shi jumlatan wahida ba suka cokan sukutun kamar yadda aka yi matawa ko injila ko sauran kutub a samawiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka zalika linusabbita bihi fu'adak sannan waƙa'i da ahadas shi yasa ake saukar da alƙur'ani mai girma idan sahabbai sun tambaya sai Allah ya saukar da amsa da nassin alƙur'ani yas'alunaka ma za fiƙun ƙulil al'af alƙur'ani sai ya sauka suna tambayan me za su ciyar ya za su ciyar wa za su ba sai alƙur'ani ya sauka sun tambaya akan giya da tata Allah ya ce yasalunaka anil khamri wal sai Allah ya ce kul ma ismun kabir wa manafi'u lin hakanan haka nan yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun lin wal hajj izan biqadri al-haja Allah ke saukar da alkur'ani wa biqadri al-ahdasi Allah ke saukar da alkur'ani domin doka in aka zubo shi ya fi karfin wanda aka kama su bijirewa da kin aiki da shi ya fi komi sauki amma a ka maka kaɗan wanda za ka iya aiki da shi ya nashi zuciyarka ya bi jininka da tsokarka sannan a ƙaro maka ya fi sauƙi wajen tabbata a cikin zuciyarka kamar yadda muka yi ishara na hikiman yin haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a wata ayar alƙur'ani an saukar da shi kaɗan-kaɗan a rayuwar makka a rayuwa ta madina duk wanda aka saukar da aya ko sura a rayuwar makka ana ce mata asuwar ko ana kiransu asuwar makki surorin da aka saukar da su a makka ko da ko ba a garin makka aka saukar ba kafin a hijira ne eh tana cikin surori na makka bayan hijira duk wata sura ko aya da aka saukar da ita a madina ita ce ake ce mata madaniya ko da kuma lokacin da annabi ya zo umra ko ya zo aikin hajj aka saukar da ita wannan sura dai ko aya a madina sunanta yar madina ce sa'annan ya umma a lokacin saukar da ayoyin nan in ka ji an ce sura madaniya ce ko aya madaniya ce ko kuma ka ji an ce sura makiya ce aya ta kaza ta kaza madaniya ce ai ba lokaci guda aka hada surorin ba alkur'ani kamar yadda muka ce yana sauka muna jama'a yanki yanki yanki yanki da qadar alhajati izan Allah subhanahu ta'ala shi ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam aya kaza ga mahallinta aya kaza ga mahallinta a sura iri kaza haka Allah subhanahu ta'ala ya so izan na nazzala furkana alhairan Allah ya yawaita wanda ya saukar da alkurkana izan daga cikin babban alhairi da muke ci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana shine saukar da alkur'ani inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira idan saukar da alkur'ani babban ni'ima ce babban falaza ce babban rahama ce sannan abu na biyu aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma’ar sannaka illa rahmatan lil wannan duka yana cikin tabaraka alhairan Allah da ya yawaita a gare mu mu bayi ba abin da ya cancanta mu yi sai godiya da riko da abin da aka koya mana ko ma shiga cikin yayan albarka nazzala al me yasa aka ce ma al-qur'ani na'am malamai suka ce saboda yana rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ƙaryan nan a waje ne ko a cikin gida ne gaskiyan nan ta waje ne ko ta cikin gida ne misali mulahidai almulhidun akwai wanda suke cewa ba Allah kwata-kwata ba Allah ba su yadda akwai Allah ba neto ne kawai tabi'a ita take sarrafa rayuwa aka samu wasu mushrikan suka ce allolin ma da yawa faja alquran almusamma bil fa farqa bainal haqqi wal ce akwai Allah ku da kuka ce ba Allah ku kuma da kuka ce allolin ma da yawa ƙarya ne sai ce fa'alamu annahu la ilaha illallah ka sani ana sanar da kai da kai da kace ba Allah da kai da kace akwai alloli tiri yadda al'amarin yake hakikatan babu abin bauta sai Allah daya kaga an kore masu cewa ba Allah akwai Allah masu cewa Allah aliha tuli ne su ma an kore su faja alquran wa farraqa bainal haqqi wal batil akwai masu cewa isa ɗan Allah ne uzairu ɗan Allah ne akwai kuma masu son su baƙanta ma mabiya annabi isa suka ce isa shege ne bisa kalimatan hauki min ya iya na illa ba. da alkur'ani ya zo shi ma sai ya shiga ya yi alkur'ani ya tace ya bayyana hakika na gaskiya cewa masu cewa annabi isa ɗan zina ne ƙarya kuke yi masu cewa annabi isa allah ne ƙarya kuke yi ainihin funkan inna matsala isa inda allahi ka matsali adam halakahu min turab sun maƙala lahukun fayakun alhakumin rabbika fala na minal na. Allah ya ce misalin annabi isa a wajen halitta kamar misalin annabi adam ne an halice shi ba uwa ba uba annabi isa an halice shi da uwa ba uba idan har akwai wanda za a jingina da Allah in akwai to bai ba kaman adam da bai da uwa bai da uba Allah ya halicce shi da ƙasa ya ce kasance mutum da jini da tsoka da ruhi kuma ya zama wannan ita ce gaskiya ta hakika ta tabbatata wanda ba ta canzawa daga Allah Ubangijinka sannan ya waiwayi wanda suka jefe ta da lalatan ya ce ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala lisa'il alamina يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك maryam din nan da aka jefe ta da wancan danyen aiki mummunan aiki Allah ya ce ya maryam mu muka zabe ki muka ke ki muka sake zaben ki akan matan zamanin ki gaba daya kaga funkan kenan yafruku bainal haqqi wal batil in ka dawo cikin gida abinda yake halal da abinda yake haram duk ya bayyana maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace mana innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun min aina wajadinal bayana min kitabillahi wa sahihi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan sai Allah ya kira shi da al-furqan تبارك الذي نزل الفرقان على من على عبده ya saukar da shi ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakan sharafi da daukaka da daraja ya tsaya Allah ya ce kai bawana ne ubudiyya aidi ne fitina ce bala'i ce in ba ga Allah ba ba wanda zai so ya zama bawan wani amma kowa na son ya zama bawan Allah Ubudiya ga wani Allah ƙasƙanci ne walakanci ne ubudiya ga wani Allah tsotsa ka yake yi yana lashe ka yana cinye ka da lafiyar ka yana amfana da kai kana cutuwa da shi amma ubudiya ga Allah rabbul alamina kai ke amfana daga ubangijin naka ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka abinci ya baka abin sha ya baka wajen zama ya baka iskan da zaka shaka bayan din yayi maka gabubban da ba mai iya maka su wanda in ɗaya ya samu lahani wani sai kuɗinsa ya ƙare ba a dawo masa da shi ba ido gani kawai ji ko nan ka tsaya kai ko ƙanshi da wari Allah ya hana ka ka samu jarabawa ka zauna akan kashi baka sani ba a fesa turare baka ji ba wannan kawai ya ishe ka jarabawa. matarka ta hada maka dajajajen da za ka yi buɗe baki kowa na cewa ƙanshi ƙanshi kai kuma hancinka bai san ƙanshi ba sai dai ka ga miya fata-fata ai ni'ima ce wanda Allah ke mabawa duka wannan fa daga Allah muke samu don haka idan mun zama bayinsa mu ce amfana da shi mu ce cin arzikinsa baya amfana da mu da kawani ya ayyuhan nasu antumul fukara wa ilallahi wallahu huwal gani hamid mu ne talakawa mu ne marasa abin mu ne mabukata zuwa ga Allah don haka in ka zama bawan Allah ka zama ɗan lele kafin ka ce ihin bukata ta biya kafin ka yi kwalla ba ma kuka ba an share hawayenka tabarakan lazi na zalal furkana ala abdihi liyakuna na nazira liyakuna na nazira don ya zan wannan bawa da aka saukar masa da alkur'ani mai girma ya zan mai gargadi ga alam duniya baki ɗaya kalman alam ta'ani kullu ma siwallah duk wanda ba Allah ba alam ne sama da abinda ta kunsa na rana da wata da taurari ƙasa abinda ta kunsa na mutane da dabobi da itatuwa da duwatsu da kogi da duk abinda ka iya ambatawa wanda ka sani da ma wanda baka sani ba duka al'alam ne don haka na ƙasa akan ce masu al'alamin sufuri, na sama akan ce masu al'alamin ulawi to an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya kuna lil'alamina nabira na'am shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana gargadi yana kira ga duwatsu ne yana kira ga itatuwa ne yana kira ga jakuna ne yana kira ga sauran tsuntsaye ne ko sauran tsire-tsire la la wannan malaman tafsiri suna kiran shi al'amul mahsus an dunkule amma akwai waɗanda ake nufi waɗanda ake nufi dinnan su ne ‘ya'yan adamu da aljannu wa ma halaktil jinna wal insa illa liya'budun haka manzo ne na ‘ya'yan adam da aljannu mala'iku ma ba su shiga ciki ba liyakuna na nazira annabi an aiko shi bashiran wani rira amma a nan sai aka ambaci inzari ba a ambaci tafsiri ba saboda mahalli ne na wasu kafirai da za mu ji su ba da dadewa ba masu inkarin manzanci masu inkarin uluhiyya masu inkarin tauhidin lahi bil ibada Allah ka taimake mu fahimta ka ba mu ganewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi akwai ayoyi da yawa da suka ambaci bauta ko kasantuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah daga cikin irin waɗannan ayoyi akwai wadda ta zo cikin suratul isra subhanallazi asra bi abdihi layla min al alharami ila almasjid alaqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina akwai ayan suratul kahfi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لدي سورا في سورا Allah ka ba mu fahimta ka ba mu ikon kiyayewa da aiki na'am الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا جل جلاله الذي idan baka san wanda ake cewa tabaraka tabaraka din nan ba to shine wannan lahu mulku samawati wal ardi wanda mulkin samai da kasai duka nashi ne halqan wa mulkan wa tasarrufan dan haka ya cancanci a bauta masa duk wanda bai da mulkin irin waɗannan abubuwa bai cancanci ya zan abin bauta ba walam ya walada kuma bai riki wani abin haihuwa ba Allahu an zalika uluwan kabira me yasa ake fatan a haiku ɗayan waɗannan abubuwa ne ko dai an batanka ya dawwama a ce ɗan wane ne jikan wane ne tattaba wane ne in hinhin ɗin wane ne zuriya ba ta ƙare ba shi yasa suke nemi su ma'annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai yankakken baya ne bai da magada Allah ya ce sha ni aka huwan laftan sannan Allah mulkin shi ya isa ya bunƙasa hayyun ne la ya mutu la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun idan wannan bukata ta fadi ta fadi na biyu dan adam yakan so ya samu yaya masu nagarta dan yi rauni su zan tallafi masu taimakon shi kamar da ne wa hana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية زكريا عليه السلام ينا نيمان له يتي يا الله كشي روني كي ياتين يد فنفرة كنغني ربي إني وهنا الأظم مني واشتعل الرأس شيبة يا الله بنزم ميتادي ومرشن أزكي game da roƙonka ba na san za ka biya mun bukata me yake nema فهب لي من لدنك وليا يغفني ويغف من آل يعقوب واجعله ربي رضيا Allah kai mun baiwa da ɗa wanda yake nagari ko haihuwa za ka roƙa ka roƙi Allah ya baka nagari ba kowane irin ɗa ba don wasu 'ya'yan fitina ne da haihuwansu ga matsarinsu shababul ari ma tara ko raja'an lana fi dini illa hayyabuhu me za a yi da ɗan satan talotalo wanda zai ja ma uwarsa magana da ubansa ba shi da amfani wani ɗan kuma zai kai ka jahannama ko wata yadda kai ka jahannama bisu itar ha sai ta ja ka zuwa ga hallaka don haka Allah subhanahu wa ta'ala har roƙon shi za ka yi to ka roƙe shi na dare ne mabi habli milladunka zuriyatan tayyiba innaka antal wahhab haka annabawa suke roƙo kamar yadda zakariya a wannan aya yake roƙo haka kuma salihai suke roƙo rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama dan da zaka ganshi yana nan baya nan ya iso bai iso ba zai sa maka farin ciki hankalinka zai kwanta ba wanda zai hana ka bacci ya sa ka hawan jini ba ya Allah ka kare mu kaka ba mu irin waɗannan yaya so zakariya anan yana nuna rauninsa da manyantansa yana neman magaji mataimaki Allah subhanahu wa ta'ala ƙaharun ne alhayyul ƙayyum ne mai wadatuwa da kansa ne bai bukatan taimako daga wani shi ke taimakon kowa da kowa subhanahu wa ta'ala kaga wannan ma ba shi kenan ba shi subhanahu wa ta'ala da ana nuna ƙauna gare shi ana nuna san shi akan kare shi kuma in aka taba shi ana jin haushi ko aka zalince shi ko aka cutar da shi to Allah ya sufanta kansa da Ar-Rahman in ka je aka ce yana da da ka taba shi ai kaga ba za a zauna ba za ka zauna lafiya ba shi yasa yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhiza walada bai dace ga Allah mai rahama mai wannan sifa wanda yake ba masoyinsa rahama da makiyinsa rahama a rayuwar duniya a ce ya haihu yana da abin haihuwa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman abda wa qad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda subhanahu wa ta'ala idan wannan kaga ya fadi idan walam yattakhidh walada wanda ya cancanta a bauta masa bai kamata a ce yana da ɗaba ba walam ya lahu sharikun fil mulk sannan Allah bai da abokin tarayya a mulki bai da abokin tarayya a mulki saboda mulki bai bukatan shirka ka lura duk duniya wanda ya zo ya ce yana son mulkin wane ko yana son su tarayya a mulkin wane to sai inda ƙarfi ya ƙare sai a zubar da dubban jini a kan wannan rasha da ukraine dai yanzu ya ishe mu misali ana ta kashe bayan allah ana ta kashe bayan allah saboda wani na jayayya da wani akan mulki don haka allah kawai walam ya kullahu sharifin fil mulki ka dawo ma kasanku ba ga 'yan biyafara nan ba an kyale su ina shugabansu ina yake yana gidan gyara hali gidan maza me ya sa saboda ya ce yana sanya ya gina shi ba fa ya ce gaba ɗaya ƙasar yake so ba to ko yau ko yau wani ya fito ya ce kasan yake bukata kaga yadda za a yi dauki ba dadi to balantana Allah da ya halicci kowa ka ce yana da abokin tarayya walam ya lahu sharikun fil mulk kuma in yana da abokin tarayya kila shi Allah dare ne wancan Allah rana idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd da sai wani ya tafi da nashi ya ce to tun da yake ba mu samu daidaituwa ba ni na kwashe dare na ka bar su cikin rana ko ya ce na kwashe yini na ku ta ci zama cikin dare ko kuma idan allon da ya mallaki ruwa wani ya mallaki iska sai ce na kwace ruwa na su sha iskan ko mai iska ya ce to na kwace iska na su sha ruwan su sunsune shi su shanun bashin shi ina za a lahira ko kana so ko baka so saboda manya suna saɓani saboda haka lam kulla hu sharifun fil tsarin abubuwa yadda suke gudana babu tangadda ka san Allah bai da abokin tarayya a mulki kana ganin shugaban kasa ya ce kaza majalisa ta ce kaza shugaban kasa ya ce kaza majalisa ta ce sai kaza ana ta rigima akan abin da bai taka kana ya karya ba kowa yana gwada ya isa wannan shine aqrabu misalin ga mai hankali ya san Allah ɗaya ne bai da abokin gwami bai da abokin tarayya bai da wani wanda sai ya shawace shi za a zartar wa halaka kulla shay'in Allah shi ya halicci komi da kowa ashe wanda zai zan abin bauta to ya zan shi ke halitta waɗanda kuke bautawa Allah ya ce ma halaku zuba ba ko kuda ba su iya halitta ba kai duk su haɗu ma ba za su iya halittan kuda ba kai in kuda ya zo ya kwace wani abu a hannunsu la yastanke zuna mil da ufar talibu wal matsalo kai kana ganin wai ku Allah ne wannan sukan shafe Allah nasu da zuma sai su kai kuda ya zo ya tanda zuma <laughs> ya bar shi koduban shi kuma ba yadda aka iya da kuda in ma wani ne yana iƙirarin shi Allah ne sai Allah ya kawo sauro ya ci shi ya sha jini sai ya ji zafin ya sha jini ya mari kuma cin fas kuma sauro ya yi gaba wa halaka kulle shay'in faqaddarahu takdira nan ne ainihin hikiman Allah take wa halaka kulle shay'in hutar dira Allah kowa da komi shi ya halitta kuma ya daidaita kowane halitta ya ƙaddara masa abin da ya dace da shi shine Allah zai halaka fahada kai dan adam da aka sa maka taklifi sai aka baka tunani aka baka hankali aka baka ilimi saboda ainihin mas'uliyar da take kanka akwai dawo wanda ake so ta komo bihi za ka tsayu a kai shi ne bauta ma Allah aka baka hankali aka baka ilimi aka baka duk wani abin da zai zawwada ka akan takwa amma akuyar gidanka da kazar gidanka da yake an yi ta ne mata'an lakum wa amikum mata'an lakum ne nan sai aka cire mata tunani da hankali haka aka kaddara ta wa halaka kulla shay'in ku fahimta wa hu takdira sai aka ba dogon tunani ba hangen nesa ba hankali inda ba haka ba wallahi shanu rogan ku da sun watse kajin gidan ku da sun gudu domin a gabansu kuke yanka iyayensu da 'ya'yansu to amma tun da an cire masu tunani an cire masu hankali an cire masu hangen nesa an ƙaddara su takdiran domin maslahar da Allah yake nufi da su shi yasa a gaban a gaban dabba zaka yanka uwar shi kuma ka shafa shi ya maka dariya eh ba maganin ma fushi saboda haka Allah ya ƙaddara rayuwar wannan misali ne na dan adam da dabba duk wani abin da ka gani na halittar Allah a doron ƙasa ko a sararin samaniya yana ƙarƙashin wahalaka kulla shay'in faqaddarahu taqdira kowanne an hayya shi an bashi wasu nau'o'in abubuwa wanda aikin da ake so yayi akan haka aka azashi kuma aka sassare masa abinda zai kai gare shi a samu manufa to wanda duk bai iya wannan bai cancanci a bauta masa ba in kun dubi ayan Allah ya sufanta kansa da sufofi hudu ne wanda ba ka samun shi sai ga wanda ya cancanta a bauta masa mulki na sammai da kasai in kaga kana cewa kana da mulkin ƙasa kaza kana da mulkin jiha kaza kana da mulkin anguwa kaza kana da mulkin gida kaza wannan temporary ne amma kai da kake cewa kana mulkin kaza da abin da kake mulkin duka mulki ne na Allah domin sai yanda ya so da kai sai yanda ya so da abin da kake kana mulkin in ya so ya kwace kayan da kake mulkin sai ya kwace yanzu in kai ya so ya kwace ya ban kayan sai ya kwace kar ya bar kayan saboda yana da tasarrufi cikakken tasarrufi kama sha'a ya fa'alu idza sha'a rabbul amshi kana kama ya sha fa'alin lima yuri la yusalu amma yaf'alu wa hum ka kaji sifan ta daya kenan sifa ta biyu dayautuwa ba mahaifi ba mahaifiya ba ɗa ba ya ba jika ba tattaba kunni balantana in hihi nuna isa ne wannan ni da kai duka muna bukatan mataimaka ko a daɗe ko a jima ko da kana jin kana da ƙamfi yau kana iya gajiyawa gobe sai Allah shi kaɗai, kuma shi kaɗai ne sufan shi na uku bai da mahadi bai da abokin tarayya don haka in ka hada shi da wani ka taɓe ka yi hasara za ka tabbata cikin tekun nadama sai in ka tuba sannan alhalkuwar takdir sai shi kadai na hudu kenan kamar yadda aya take nuna mana waɗannan rukunai ne ta uluhiyya wanda duk bai haɗa waɗannan ba wallahi bai cancanci a bauta masa ba kuma a duniya ko a sama ko a ƙasa ko a ƙanƙashin ƙasa ba za ka samu wanda ke da ƙwara ɗaya ba in ka ce kai mai mulki ne a gaban ka za a yabe ka kana juyawa a ce ɗan iska ga nan kuna ganin abin da ke aukuwa a gaban ka a ce Allah ya kiyaye ka kana juyawa a ce Allah sa motar te kulikulin kubra da shi duk su naɗe kaga kana mulki ne baka mallaki waɗanda kake mulkansu ba ci gaba واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا Wala يملكون موتا wala, hayatan wala, نشورا duk da wannan bayyanannen bayani da cikan hujja mutanen naka wata hazumin dunihi aliha suka riki wasu alloli suka bar Allah na gaskiya suka riki abebanin bautawa suka bar Allah da ya cancanta wanda ke da hurumin a bauta masa wani za ka ga yana bauta ma wani icce ne ya sassaka da shi ya sassaka kuma ya zo ya ce ka taimake ni da lafiya ina hankali a nan wani gaban wani mai ciki da kashi zai fadi ya ce ka agaza mani ina hankali a nan wani aljani zai kira ya ce ka taimake ni ka biya mun bukata wa kuka kana rijalin minal insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم عفقا duka irin waɗannan abubuwa subhanahu wata'ala ce abin mamaki ne kuma inda za ka tambaye su man halakar samawati wal'ardi sai ya kulun Allah sai su ce Allah ne har yau baka taɓa jin wanda ya yi ikirari ya fito duk katincin fir'auna ya ce ni na halicci sama ba duk kafin ce abu jahal da abu lahab baka ji sun ce su suka halici duniya ba in an tambaye su za su ce Allah ne su fa'an na yi fakul ya ake kau da hankulansu barin gaskiya su riki wani abu ba Allah ba kuma masu bauta ma wani ba Allah ba mafiya yawa sun yadda ba su suka yi halitta ba sai dai suna ganin su ne ƙananan alloli na kusa da Allah za su kai su ga rahaman Allah za su tsare su barin azaban Allah za su biya musu bukatu za su tsare su barin shari shi yasa in aka ce ku daina bauta musu sai su ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum fi ma kanu fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kafirun kazzab cikin suratul zumar ku daina bauta wani ba Allah ba sai ah, mu ba bauta musu muke ba muna kusanta ne muna tsani da su muna kama kafa da su su kusanta mu da rahaman Allah kusanta ka ga sarki ba ka ga sarkin fada ba to Allah ba haka bane Allah babu wasita tsakanin shi da bawa a fagen bauta kai tsaye ake bautawa Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kun ji bayi ne cikin sahabbai suka zo gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah aqribun rabbuna fa nunajiya am ba'idun fa nunadiya ubangijinmu kusa yake mu gana da shi ko nesa mu kwalla masa kira amsa ta zo duk tambayan da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yakan ce Kul qul qul qul yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nas wal hajj yasalunaka ma za yunfiqun Kul al-afu ya yasalunaka anil khamr wal maisir Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas amma addu'a ibada ce sai ba a sa shamaki ba ba a sa wasuta ba ba a sa tsani ba wa iza sa'alaka ibadi ani an san kenan na wancan idan bayina suka tambaye ka game da ni suna son addu'a fa'in ni qaribun mai mahalli shahid ba ce kul fa inni ba sai aka cira wasita fa inni qarib ujibu da'wata da'in irada da'ani Don haka abin mamaki ne mai hankali wanda duk wata na'ura ta fahimtar Allah ɗaya. an baka sannan duk wasu ayoyi kauniya sun bayyana duk wasu ayoyi mu'jiziyya sun bayyana amma ka koma kana rike wani ba Allah ba kana bauta masa wattakhazu abin mamaki suka riki min dunihi aliha abebanan bauta ba Allah ba waɗannan da suke bauta ma la ya halukuna shai'a ba fa abin da suke halitta Allah kawai ke halitta ba akwai mai halitta sai dai mai ɗaukan kayan da Allah ya halitta ya yi dabara ƙwarai da gaske Allah yana halitta ne minal adami ilal wujudi ba minal wujudi ilal wujudi ba kila an gane nufina kafin a ganka a sanka duniya ba ka ba tankanka Allah ta alal insani hinun minar dahar lam kun shay'an mazkura da ba ka ba a ruwan tsiranka ba sai aka samar da kai da na'uran da ba an ɗebo a gidan wani ba ne halittar Allah kenan amma don Allah ya yi ƙasa shi ya halicci ƙasa ka ɗibi ƙasa ka sarrafa ta wani abu ai ba kai ka halitta ba ka sarrafa ne bisa ilimin da Allah ya baka kenan la na shai'a. wanda kuke bautawa me suka halitta idan ba abin da suka halitta wanda bai halitta ba baya cancanta a bauta masa balwahum wahum yukhlaqun su ne aka halice su su ma halitta ne wanda ko aka halice shi yana da bukata zuwa ga mahalice shi izan ka je wajen mabukaci da bukatarka kaga sai ya tanda aljihunka ya cinye ƙarfinka ya tsotsa ka, saboda shi ma mabukaci ne amma da ka je wajen mahalicci ne ba wanda aka halitta ba to shi yana da komi da kake bukata ya baka kuma zai baka fiye da yadda kake tsammani shine mata ba haka sura da ta bude da shi mai ba da kyautan da ya wuce zaton mai tsammani Allah kenan in ka ce Allah kudi kai kana tsammanin miliyan sai ka ga miliyan yawa Allah kenan shine mai ba da kyautan da mai zato baya tsammani Shi ne daga cikin ma'anan kalmar tabaraka bayan ɗaukakansa a ƙadari bayan tsankakansa barin aibi kuma mai rahama mai kyautan da ya wuce zaton wanda yake nema subhanahu wa ta'ala idan la ya na shai'a wa hum yakhlaqun Don haka ba su da hurumi na abauta masu na biyu wala yamlikuna na anfusihim darran wala fa'a? su waɗanda ake bautawa ba Allah ba ba su iya mallaka masu kan yadda za su tura cuta barinsu la na li anfusihim dara ai daf'a darrin ba su da yadda za su yi cuta musiba bala'i fitina ta huskanto su su kauda ita to idan su ba za su iya kauda fitina ban kansu ba to kai mai bauta za su iya kauda maka in ta tinkaro ka wala naf'a sannan ba za su iya kawo makansu kansu abin da zai amfane su ba ballantana su baka abin da zai amfane ka kai da kake bauta masu balma aka shi duk wanda kaga ana bauta masa ba Allah ba to ɗawainiyan kare shi yana ga masu bautan ne ko gunki ne ake bauta masa a shafa mashi mai yi wannan wanda duk iska ya buge shi ya faɗi ƙasa ya karya ƙafa, wake ɗora shi wake ɗora shi masu bautan shi ka gani wanda bai iya ɗora kan shi ba sai masu bautan shi sun ɗora shi to in masu bautan sun karye ya zai iya ɗora su hmm? ba zai yiwu ba bai iya ture makansa cuta ba bai iya saman makansa da amfani ba ku ne kuke kama shi ku ne kuke yin masa hidima ku ne ku yake lasa ku yake tsotso ku yake shan jininku amma kun kasa fahimta kuna bauta masa sannan malamai suna cewa kalman wala yamlikuna li anfusihim dar'an wala naf'a wato wannan shine aka samu wani asali na usulu cewa daf'ul mafasid muqaddimun ala jalbil manafi' kaga sai da Allah ya so mafadin ba su iya tunkuɗe kansu shar'i ko cuta kuma ba su iya haifar makansu da mene alkhairi idan akan in mas abubuwa biyu suka zo ga wani amfani sannan ga cuta to a so makau da cutar kafin a je neman amfanin ka a gyaran gangan auzunawa wala na mautar wala hayatan wala nishura sannan ba su mallaki mutuwa a hannunsu ba balantana su yi totin alatsi ne ka mutu sannan ba su mallaki rayuwa ba a hannunsu balantana su ce za mu ba ka ka daɗe kana yi duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala wato in ka dubi siyaki na alkur'ani sai ka ga abubuwa na tafiya cikin tsari mutuwa da daɗi? Hmm? ko kana so ne ka yi shiru <laughs> ba daɗi kuma ba a so annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil mauti la sakarat allahumma hawwin alaina sakaratul maut sai aka ce wala yamlikuna li anfusihim darwa da aka zo sai aka ambaci mutuwa kafin rayuwa saboda ita ba ta da daɗi kamar wani abu ne wanda ba a so naf'a haya sawa'an muna da rayuwa kala uku akwai rayuwa ta duniya alhayatun duniyawiya akwai rayuwa ta barzahu alhayatul barzakhiya akwai rayuwa ta lahira alhayatul ukhrawiyya yanzu duka muna rayuwa ta farko ne to kuma sai a zo a kashe mu sai mu koma kabari rayuwar barzahu kenan ta biyu to da rayuwar duniyar da tabazzahum ba mai mulkinta shi yasa a duniya in Allah ya ce kai ne in duk duniya sun ce ba su yadda ba ba kai ba ne sai ka zama kai din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane za su haɗu da aljannu na farko da na ƙarfe ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa law ishtama'u ala an yad'uka bi shay'in lan yad'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka وسعت الأقلام وجبت الصحف ولا نشورا كما بسم لك تاشن قياما با يوم يقوم الناس لرب العالمين دك ون ملك الله ني شيك كشيوا شيك رايوا ashe shi ya cancanta a bauta masa shi ke amfanarwa kuma in ka ga abin da ba amfani da sanin shi ka je ka yi ɓaramɓara ma ka aikata ma sha'a sai ya saka maka da abin da ya dace subhanahu wa ta'ala ci gaba in haɗa وقال, وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وعانه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا waɗanda suka kafice ma Allah subhanahu wata'ala ba su yadda da alkur'ani ba ba su yadda da misalin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda basa basa ne su ba su da hankali ba su da dogon tunani domin duk mai hankali da dogon tunani ya isa ya gane Allah ɗaya ne abin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to amma saboda kafici da kiyayya suka ce in haza illa ifkun wannan kiran ƙarya ne al'ifku ƙaryan da aka kirkira ba tare da misali ba iftarahu wai annabi ya kaga ya ce Allah ya aiko shi ya rubuta ƙur'ani ya ce Allah ya saukan masa wa anahu alaihi qaumun akharuna sannan wasu mutane suka taimake shi suna nufin ahlul kitabi wato wasu akwai ahalil kitabi da suka musulinta kamar na bin haris kamar su addas suka ce su ne suke gaya masa abin da ke cikin taura da injila shi kuma yana faɗi yana kwafewa da larabci yana cewa allah ne ya aiko shi allah ce faƙar ja'u zulman wa zuwa wallahi sun zo da wani babban zalunci da kiran ƙaryar da babu kamarsa kulura zalunci yakan biyo bayan ƙarya ne amma nan sai aka ce zalunci da ƙarya saboda su ai abin da suka faɗi sun san abin da annabi yake faɗi gaskiya ne kun gane nufi na amma ƙarfin hali suka ce ba gaskiya ba ne ƙarya ne shi yasa Allah ya gabatar da zalunci kafin ƙarya domin ai sai an yi ƙarya ake zalunci ko alkali ne aka zo za a yi zalunci ba sai an yi mashi shaida na ƙarya ba an faɗi zancittuka na ƙarya sannan ya ce to bisa shaidun nan ko da dai na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne mun hukunci a kan kaza sai hukuncin ya zama hukuncin zalunci bayan ƙaryen da aka zo aka gabatar to ai in kuka dubi tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku ga cewa tun bai zama annabi ba suke ce mashi al'ami muhammad mai gaskiya da rikon amana duk sun ittifaki akan haka kuma gaba ɗayansu manya-manyan kafiran nan sun tabbata abin da ya fito bakin annabi gaskiya ne shi yasa Allah ce fa innahum la yukazzibunaka walakinnal zalimina ne ko bi ayatin lahi ya Haduna. ba ƙaryata ka suke ba kafiran azzaliman musu suke da ayoyin Allah abu lahab ya taɓa sa ɗan shi ya ma annabi tofi na walakanci annabi ya ce da yaddan Allah sai karan Allah ya kama ka Tunda da aka gaya ma abu lahab ya gigice ya ce muhammadu ya yi wannan addu'an maganan shi ba ta faɗi ƙasa banza za a je fatauci sham da ɗansa sai da ya sa masa masu tsaro ko bacci zai su kewaye shi amma cikin dare Allah ya turo zaki da magad masu gadin da komi ya ɗauke shi ya je kace-kace da shi abu sufiyan katin ya musulunta daidai da annabi lokacin an samu nasara mai yawa ya soma rubuta takardu zuwa mene kasashen manya-manyan waɗanda ba musulmi ba daga ciki akwai irakal azimur ya rubuta takarda daidai abu sufiyan da tawagarsa sun je fatauci can hadisi ne a sahihul buhari wanda yake cikin takardar da aka kai mahirakal ta zo kaman haka min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila raƙal azim rum salamun ala man al huda fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslim yu'tika allah ajraka marratayn har zuwa ƙarshe. aka karanta takarda sai aka ce mashi jama'an mutanen wannan jama'an bawan Allah nan sun zo garin nan fatauki sai ce ku kawo mun su aka kawo Abu Sufyan da tawagar safadan Iraqan sai ya sa suka yi layi a jere ina shugaban ku gashi yace ku dawo gaba ya dawo gaba yace zan maku tambayoyi kai shugaba za ka ansa game da wanda ya zo min da takardar nan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fa'in sadakahu fasaddakohu wa in ka zabahu fakazibu idan ya faɗi gaskiya game da al'amarinsa ku ce haka ne idan ya yi ƙarya ku ƙaryata shi ya ta tambaya abu sufiyan na ba shi amsa ya ta tambaya haka zo gabar da yake cewa fahal antum Kun tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala a rayuwarsa kun taɓa tuhumarsa da kalma ɗaya ta ƙarya kafin ya da'awai Allah ya aiko shi ya faɗi abin da ya faɗi Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba yace sai harshe na ya shiga makarkata in nace bai taba ƙarya ba na ka kuma zai iya musulunta shi ma idan nace ya taɓa ƙarya na yi ƙarya za su ce ba haka ba ne kuma zai bi ni han mutuwa na kaga bai musulunta ba yana gudun abin kunyan ƙarya amma yau da talakawanmu da shugabanninmu da masu kuɗinmu wai sun mai da ƙarya ado sai mutum ya tsara karya sai ce kyale shi na bashe shi ko na tsara shi kuma malan ƙarya alama ne ta munafuki, alama ce ta ɗan wuta da hadisai sun inganta a kan wannan abu sufiya na ƙarke ya buɗe baki ya ce la bai taba ƙarya ba ba mu taba ganin ya yi ƙarya ba kun san abin da hirakal ya ce cewa ya yi maka na liyadar ilkazi ba alan nasi fa ya kazi ba alallah wanda duk bai maɗan adan ƙarya ba bai ma'allan shi ƙarya ce wannan mutum mai gaskiya ne in na je wajen shi sai na wanke kafarsa na cire masa takalmi na wanke sawun shi amma mulki ta kwashe shi ina zai musulunta ya gwada al'ummansa suka yi masa ya sai ya ce ina maku ba'a ne ina son in ga ƙarfin imaninku da addininmu ne sai aka yi tafiya ka ce Allah ya kiyaye ka so a takaice za mu tsaya nan insha Allah muna fatan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu sakamakonsa inda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka raba mu da fitinin da suke aukuwa na sace-sacen al'umma ka raba mu da tashin tashina da rashin zaman lafiya